Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Zahara Aminu Fage. Da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 30 ga watan Nuwamba shekarar 2020. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Akalla mutum ɗari da goma ake fargabar sun mutu a harin da aka kai a ƙarshen makon nan kan wasu manoma a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar ɗaukar fansa daga shugabannin Iran. Prime Ministan Habasha Abi Ahmad ya kira wani taron majalisar dokokin kasar na bazata a yau litinin yayin da ake ci gaba da rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ji cewa a Najeriya masana tsaro da kuma kungiyoyin addini na ci gaba da yin tsokaci don gani da kisan gillar da ake zargin mayakan Boko Haram sun yi wa wasu manoma fiye da arba'in a jihar Borno. batun tsaro ya zama la haula wala quwwata illa billahi al azim sakamakon cewa ba a yi amfani da shawarwari da kwararru suke bayarwa ba sannan ba a ɗaukar matakai a aikace na ganin cewa an yi maganin abubuwan da suke faruwa Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce za ta ba da tallafi ga iyalan 'yan banga da 'yan bindiga suka kashe a jihar. Mutu za ta duba ta ga abu da dace a taimaka ma iyalansu. Amma abu da fi muhimmanci a ciki duk wanda ya rasa ran shi wannan gwamnati da za su ɗauki nauyin kuɗin makarantar 'ya'yan shi. Sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ƙungiyar 'yan jarida ta koka game da yadda annobar COVID-19 ta raba wasu ma'aikatan kafafen yada labarai masu zaman kansu da aiki. Kamar kowace ranar Litinin Yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Akalla mutum ɗari da goma ake fargabar sun mutu a harin da aka kai a ƙarshen makon nan kan wasu manoma a yankin arewa maso gabashin Najeriya wanda ake zargin ƙungiyar mayaka masu ikirari da jihadi da kaiwa a yankin. A cikin wata sanarwa da ya fitar mai kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasashen Afirka Edward Colon ya ce ya fusata matuƙa kuma ya firgita da mummunan harin da aka kai wa fararen hula a ƙauyen Koshobe da ke kusa da Maiduguri babban birnin jihar Borno. Akalla fararen hula ɗari da goma aka yi wa kisan gilla kuma wasu da dama sun jikkata a wannan harin in ji Colon ya ƙara da cewa shine mafi munin hari akan fararen yan hula da ba su ji ba ba su gani ba da aka gani a bana ya kuma yi kira da a hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki na rashin imani da yammacin ranar lahadi kakakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar da wata sanarwa inda ya allah wadai da mummunan harin da aka kai wa ma'aikatan gonar shinkafa a ƙauyen na koshobe A yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizade, wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar ɗaukar fansa daga shugabannin Iran. A wurin jana'izar da aka yi a ma'aikatar tsaro ta Iran a Tehran, ministan tsaro janar Amir Hatimi ya ce mutuwar Fakhrizade ta haɗa kan Iraniyawa tare da ƙara musu himma sannan ƙasar za ta ci ci gaba daga inda ya tsaya cikin sauri da kwarin gwiwa. 'Yan bindiga sun kai harin kan motar Fakri Zade a ranar Juma'a yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa garin Absad da ke yankin karkara. Iran dai ta ɗora laifin kisan kan Isra'ila. Ministan leƙen asirin Isra'ila Eli Cohen ya faɗa wa wani gidan rediyon Isra'ila a ranar Litinin cewa yanzu ya san wanda ke da alhakin kai harin. Prime Ministan Habasha Abi Ahmad ya kira wani taron majalisar dokokin kasar na bazata a yau litinin yayin da ake ci gaba da rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar. Da yammacin ranar Lahadi kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa shugaban yankin na Tigray People Liberation Front da brestion Gabriel Michael ya yi ikirarin cikin wani saƙon wayar salula da ya aika wa kamfanin dillancin labarai. labaran cewa sojojin tigra sun harbo wani jirgin habasha kuma sun kwace wani gari daga sojojin tarayya babu wani martani nan da nan game da wannan ikirarin daga gwamnati ko sojojin kasar a wani labari makamancin wannan ofishin jakadancin amurka a eritrea ya ce an ji karar fashewa har sau shida a cikin dare a asmara babban birnin kasar jima kaɗan zahara Aminu fage za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya masana harkar tsaro da kuma ƙungiyoyin addini na ci gaba da yin tsokaci game da kisan gillar da ake zargin mayakan Boko Haram suka yi wa wasu manoma fiye da arba'in a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sama da manoma arba'in ne aka kashe a ranar Asabar da ta wuce, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi tir da Allah wadai da harin. To amma kuma masanan na ganin lamarin na neman gagarar kundila a yanzu. Ta rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Adamawa. Shi da wannan kisan gillar da ake mazargi makan Boko Haram ne suka yi wasu manoma a jihar Borno. Na ko zuwa ne a ƙasa da kwanaki biyu da taron gwamnonin Arewa maso gabas da suka yi a Yola. Inda gwamnonin suka ma buƙaci da baiwa jihohi ikon gurfanar da 'yan ta'adda irin na Boko Haram a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Wannan sabon harin da tuni ma ya sake bude wani sabon shafi a tabarbarwar tsaro a najeriya muhammad ismail mai bin diddigin haka tsaro ne a Najeriya ya ce fa akwai abun duba don gane da abin da ke faruwa ma a yanzu. Abin da zaka tuna shine duk lokacin da irin wannan abun ya faru abin da shugaba zai zo shi ne ya ce Allah ya ji rai kuma ya nuna fushin shi akan wannan abu na din matakin da ya kamata a dauka kusan ba a ɗaukan su misali yau an ce jama'a sun ce a cire wannan watan chief security chiefs nan amma har yanzu an ki ɗaukan wani mataki ba da ko za a yi a ce kana yin abu ɗaya kullum kai abu ɗaya canza hanyar da kake yin abubuwan ka sannan kuma ka ce kana so ka ga canjin yanayi to mu dai yanzu abin da ake bukata shine maganan harkar security abun nan jama'a fa yanzu dole sai sun ɗauki mataki da kansu shi ko wannan tsohon jami'in tsaron wanda ya taɓa yin aikin soja Ahmad Kujada na ganin lokaci yayi da za a sallami waɗanda ke jagoranta hukumin tsaro a ƙasar. Wato in ka dubi matsalolin tsaro da yadda abubuwa suke faruwa na farko daga hukumar gudanarwa na lura da wa'annan hafsoshin gaba ɗaya na kowane shashi malawi daga soja hukumar ɗan sanda da kowace iri dai wanda suke ruke da gudanar da harkokin sun dade a mukaminsu shekaru ya yawa kowa ya kamata ya tafi an bar su an rasa mafita a da ko shi mai girma shugaban kasa ya sani a lokacin da yake wannan aikin din ko komanda ne ba a barinsa wani lokacin ya yi wa'annan watanni a wuri ma bere ma a kan mukami a wannan yawan shekarun din in ba an canja wa'annan ba dukkansu sun ya kamata su je su huta mun gode musu sun yi ayyukansu yanayi ya canja ana bukatar matasa jarata wa'anda za su yi ihu ko diga ina budo diga sama su sauko su su kare mutuncin kasan nan ba wai mun ce wa'annan ba su yi ba amma dadewansu ya yi yawa shi yasa ba za a samu inganci ba kamar sauran al'umma su ma shugabannin addini sun koyi turnin da abubuwan da ke ma faruwa a yanzu dr hafiz sa'id na cibiyar haidar santa ya koyi lamarin duban basira. Batun tsaro ya zama la haula ko wata illa billahi al azim sakamakon cewa ba a yi amfani da shawarwari da kwararru suke bayarwa ba sannan ba a ɗaukar matakai aikace na ganin cewa an yi maganin abubuwan da suke faruwa. Akwai shawarwari ta fuskacin tattalin arziki da haɓaka tattalin arzikin al'umma. Akwai shawarwari ta fuskar gyaran hali. Akwai shawarwari ta fuskacin doka da oda da ɗaukar mataki ko kwara kan masu barna akwai shawarwari kan koyarwa da ilmantarwa da wayarwa akwai shawarwari da suka shafi sanya kishin kasa a cikin al'umma wanda orientation wato tarbiyyar da aka bayar har yanzu ba ta shiga jiki ba kuma ba a tsaya an kula da muhimmancin da wannan a bangare ba akwai shawarwari na dakile rashawa da cin hanci wanda ya zama uwa uba wajen lalata tsaron najeriya baki daya koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka ƙarshen wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga zahar da labaran duniya kashi na biyu. A yau Litinin zababben shugaban Amurka Joe Biden na shirin fara karɓar bayanan da ake bawa shugaban ƙasa a kullum abinda zai bashi damar samun rahotannin da hukumar tattara bayanan sirri ke shiryawa kan batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa yayin da yake shirin kama aiki a watan Janairu. Haka zalika ana sa ran Biden da zababbiyar mataimakiyarsa Kamala Harris a yau Litinin za su bayyana sunayen mutanen da za su riƙe manyan mukamai a fannin tattalin arzikin kasar a gwamnatinsu kafofin watsa labarai da dama bisa ga bayanai daga mutanen da ke da masaniya game da tsarin sun bada rahoton cewa nira tandin ita ce za ta jagoranci ofishin kasafin kuɗi a fadar white house tare da masaniyar tattalin arziki cecilia rose wacce za ta zama shugabar majalisar masu shawara kan tattalin arziki Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargaɗi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Atoni Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ya ce, adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa. Bayan hutun cika ciki ko Thanksgiving da aka yi yi mai yiwuwa mu ga karuwar masu kamuwa da cutar har ila yau a jiya lahadi dr deborah l brinks mai kula da kwamitin coronavirus na fadar white house ta faɗa a shirin face the nation na gidan talabijin na cbs cewa mutanen da suka yi tafiya a lokacin hutun dole ne su ɗauka cewa sun fuskanci barazanar kamuwa da cutar ko kuma sun kamu da ita saboda akwai buƙatar su je a gwada su a mako mai zuwa ta kuma yi kira ga mutanen da suka yi tafiye-tafiye a lokacin hutun da su kaucewa yin ma'amala da mutanen da shekarunsu suka wuce 65 ko kuma suke da wata cuta gargadin likitoci ya zo ne yayin da a ranar asabar adadin waɗanda suka kamu da cutar a watan nuwamba kaɗai a amurka ya kai miliyan hudu wanda ya ninka adadin mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da aka gani a watan oktoba Daga yadda Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wa wayar rahotanninmu za mu sake komawa Najeriya inda gwamnatin jihar Neja ta ce za ta ba da tallafi ga iyalan 'yan banga da 'yan bindiga suka kashe a jihar. akwai dai ɗaruruwan 'yan banga da waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a sassa daban-daban na jihar daga neja ga rahoton da wakilin mustapha nasiru batsari ya haɗa mana Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta bayar da tallafi na musamman ga iyalan 'yan banga da suka mutu a lokacin da suke yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a jihar. Akwai ɗaruruwan 'yan banga dai da waɗannan 'yan bindiga suka yi ma kisan gilla a sassa daban-daban na jihar Niger. Ga abin da gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ke cewa a lokacin da yake ganawa da wasu ɗaruruwan 'yan bangar a karamar hukumar Kwantagora. Saboda ka wanga aiki da kuke yi dole a gode muku kuna tsare gidajenku kuna tsare al'umma kuna taimakawa 'yan sanda da sojoji. Duk abin da ya dace a yi a taimaka muku za a yi insha Allah na kayan aiki. Akwai 'yan omu da yawa da wasu sun rasa rayukansu gwamnati za ta duba daga abin da ya dace a taimaka ma iyalansu. Amma abu da ya fi muhimmanci a ciki duk wanda ya rasa ran shi wannan gwamnatin dai za su dauki nauyin kuɗin makarantar 'ya'yan shi. Lamarin 'yan bindigar dai na yi ma jama'a kisan gilla a jihar Niger na ci gaba da ƙara ta'azzara kamar yadda wannan mazauni karamar hukumar Mashegu ke cewa. Yau an kai mutanen nan sun yi kaftarin wasu eriyoyi a cikin jihar Niger ke wuraren masu da iko da wuraren sun kori manoma sun kori mazauna ƙauyen yanzu suke da iko da wa'annan wuraren kamar in ka ɗauka shi kiji da foto wurin nan yanzu suna nan suke cin karansu ba babbaka yanzu suke nan cikin masallacin ma juma'a da sauran wurare ba boyo ba komi haka suke yawo yanzu da karamin hukuma gudu wannan al'amari dai ya sa a yanzu haka manyan jami'an gwamnatin jihar Niger yin damara cikin kayan 'yan bangar domin tunkarar waɗannan 'yan bindiga kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista abdulmalik sarkin daji na daya daga cikin waɗanda suka saka kayan 'yan bangar harkan tsaro duk wani mai hankali kuma kana jagorancin jama'a ba na 'yan banga ba ne kawai sai yasa duk na zo za shi ta irin wannan fita na kan sa kayan su domin su ganni daidai da su a matsayina na wakilin gwamna to ba su kaɗai za mu tura ba don su sa rayuwarsu cikin risk mu ma ya cancanci mu shiga cikin su mu ma mu sa mu cikin risk idan kwamishina zai sa kayan banga kuma a fita neman wayan ga miyagun ne tare da shi to kai da kake zaune gida mai zai kai daya daga cikin shugabannin yan bangar dai alhaji aliyu makiga ya nuna gamsuwa da tallafi da gwamnatin ta ce za ta ba su sai dai ya ce suna buƙatar ƙarin kayan aiki domin tunkarar waɗannan yan bindiga muna yi ne don kishin wurin mu muna son a ƙara mana ammunition ɗin nan saboda wani lokaci muka haɗu da masu yawa muka dan in aka ce yau ammunition ɗinka ya ƙare shortage na ammunition an samu matsala kuma abun hawa kamar mota mashin ko a cikin makon jiya ma waɗannan yan bindiga sun hallaka wasu sojojin Najeriya guda shidda tare da wasu 'yan bangan guda biyu a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar yayin da a yau 30 ga watan Nuwamba ake bikin tunawa da ranar cika shekara tara da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya saka hannu akan dokar hana kulle 'yan jarida akan aikinsu. aikin su. Kungiyar 'yan jarida ta koka a game da yadda annobar COVID-19 ta raba wasu ma'aikatan kafafen yada labarai masu zaman kansu da aiki sanadiyar karancin kudaden shiga. Wakilin murya Amurka ya mai Sulaiman Mun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Taron shugabannin kungiyoyin 'yan jarida nahiyar Afirka da ya gudana a kasar Afirka ta kudu a watan Yunin 2007 ne ya bukaci shugabannin kasashe su rattaba hannu akan wani tsarin daftarin da ke hangen kawo karshen ɗabi'ar kulle 'yan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin watsa labarai. A nan Nijar a ranar 30 ga watan Nuwambar 2011 ne shugaba Isu Muhammadu ya saka hannu akan wannan takarda da ake kira Declaration de la Table de la Montagne a cewar shugaban cibiyar 'yan jarida Ibrahim Haruna daga wancan lokaci kawo yau an sami ci gaba a fannin 'yancin aikin jarida kwada yake wasu matsaloli sun gita. Yau halin da 'yan jarida ƙasar nan suke ciki hali ne mawuyaci. Kaga daman ana cikin hali ne wanda ba a da cikakken albashi. aka zo aka fada ga annoba ta covid-19 wanda ya sa 'yan jarida da yawa an saka hudda su daga aiki wasu aka ce musu je su zamna a gida ya daga ba an neme su to wanda damun albasin ba na kare ne kuma aka zo aka shiga cewa ga hali ka gani an shiga muka yi kira gwamnati muka ce a'a adiba a gani aikin nan na yan jarida aiki na kowa na ƙasa ne kenan ya kamata a kawo musu gurgun ba a kawo taimako na zaba gidan jaridodi mun yi tsammanin lalle za a taimaka to wannan kaga taimaka bai sa cikin wanga hali ne muka yi wagga sallah ta yau domin karfafawa yan jarida gwiwa a irin wannan lokaci na a ci da hakuri cibiyar 'yan jarida ta maison de la presse ta shirya wata gasa inda aka rarraba tukuici ga waɗanda suka haɗa muhimman rahotanni masu la'akari da matsalolin jama'a yar jarida daga tashar tv canal 3 rashida usman na daga cikin waɗanda suka samu irin wannan tukuici ina nan gaji dadi kwarai tunda na ci wannan pri na primary makaita na yi suje bisa kan 'yan mata wajen aiki inda mai for example mai gidanka in ce yana son ka kace baka son shi lufet kace kace baka son shi yana iya zama maka matsala cikin gudanar da aikinka don ku biskan wannan ne ni nayi research kina ministan watsa labarai habi muhammadu salisu wanne ya jagoranci bikin karrama ranar ta 30 ga watan nuwamba ya bayyana cewa gwamnati na ci gaba da duba hanyoyin saka hannu akan wata yarjejeniyar da ta yi tanadin albashi mai tsoka ga ma'aikatan watsa labarai ya kuma ja hankulan 'yan jarida akan maganar adalci a tsakanin 'yan takara a wannan lokaci da ake gab da soma yakin neman zaɓe. da yanzu ma na yi magana da president da conseil superior la communication ta sadarwa wanda muka ce yanzu kowa za a ba shaki ne duk dan siyasa yau daidai shike duk da dan takara daidai shike babu wanda wani kenan bai kamata ba ku 'yan jarida ku yaba wani ku kyale wani mun ce bana nan da lokaci kada in Allah yarda muna so wannan abin da kira conseil collective a sa mata hannu saboda ku yanzu albashi ku bai kai ya kawo ba amma kullum kuna ta ba ku da abin da ya sheku to a gaida sule mummuni barma kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko sashen hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon. Za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. akan hanyoyi da matasa masu sha'awar faɗaɗa kaifin basirar da Allah ya musu a fannin fasahar zamani. Shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani ta NIDDA Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi yana mai cewa babu wani ɗan ƙasa da za a bari a baya, musamman a wannan ƙarni na 21 da ake ciki. To idan na fahimce ka kana nufin idan matasan Najeriya suka kirkiro da waɗansu abubuwa da suka shafi fasahar zamani akwai yadda za ku tallafa musu ta yasu kuma za su gabatar muku da wannan basirar tasu. To akwai abin da muke kira innovation challenge. Wato kana nufin kenar a dama ta baje kolin basira kenan. Mun fara shi a cikin lokacin da annobar take da tsanani aka hana walwala. Muka yi wanda muka kira ga 'yan Najeriya masu fasaha su zo su yi baje kolin fasaha su ta yadda za a amfani da shi a takaita watsuwar ita annoba da kuma wanda za a iya amfani da shi wajen kawo ci gaban tattalin arziki so a ciki da muka yi an sami mutane uku da suka yi abu wanda ya kyau kamar akwai wanda ya yi ventilator abin da ake ta nema lokacin annoba din nan akwai wanda ya yi disinfection chamber irin kamar abin da aka mutum zai shiga cikin ka shiga sai a wanke jikinka da wasu sinadirai. da wasu sinadirai da kuma akwai wanda ya yi manhaja ta asibiti saboda a lokacin mutane kowa yana tsoron ma zuwa asibiti su ma'aikatan asibiti suna tsoron ba su san waye zai zo ba mutum mara lafiya yana tsoron shi ma zuwa bai san wa zai haɗu da shi a can ba Sosai, muka samu wanda ya wata manhaja wanda mutane za ka yi amfani da wannan manhaja likita ya baka magani har ma ya tura ka gun da za ka yi test laboratory mutum ya yi test a sa result a wannan manhaja likita ya rubuta mutum magani ya je siya ba tare da ya je asibiti ba so duka wannan ukun mu muka ɗauki nauyinsu muka biya kuɗi har suka yi waɗannan abubuwa kuma duka sun yi amfani da abubuwa a cikin ƙasar nan ne shi wanda ya yi wannan manhaja ta asibiti mun yi testing ɗin shi a edo state wanda a lokacin an samu mutane sama da dubu goma sha biyar da suka yi amfani da wannan manhaja wanda yi ventilator ya gama ya kawo muna aiki da hukumar lafiya za a yi testing a kan dabbobi sannan a fara aiki da shi a kan mutane wanda ya yi shi ma wannan disinfection chamber din ya yi ya maka mana ɗaya tana nan ofis din wanda shi ma ana testing wanda zai iya kai shi haka sto-sto idan sun ga suna so su siya so muna so mu yi rinka yin wannan abin duk bayan wata uku uku yanzu muna so mu yi wani wanda a kan ya ba ka fasahar zamani wata manhaja da za ta taimaka mutane su rinka koyan karatu a gida musamman yara ko da an koma makaranta tun da an riga an fara abubuwan virtual learning din nan za ka ga mutane wasu bi kamar lesson teacher za a iya amfani da shi sannan akwai maganar remote working irin wata aiki daga gidaje aiki daga gidaje shi ma muna so mu kawo shi as a challenge 'yan najeriya masu wannan fasaha su zo su yi baje koli duk wanda ya yi idan aka zaɓi nashi za mu tabbatar mun ba da kuɗi mun taimaka an yi abin na har yadda zai amfani a nuna mutane su fara siya so ka mu a nan mun an cimma abu biyu ko uku na farko maganar manhaja da aka yi a cikin gida ba sai mun je wata ƙasa mun siyo ba na biyu mun taimaka wajen ayyukanmu na ci gaban fasahar zamani a ƙasa na uku an samar wa mutane aiki saboda shi wannan mai fasaha da ya zo ba shi da kuɗi yana da kawai tunani ne muka taimaka ma tunaninsa ya zama wani manhaja sannan aka nuna mutane aka ga abin yana aiki mutane su fara siya kaga wani ba zai ma zai ma fara shi ma ya bude ofis ɗin shi ne ya fara wannan ɗin shi sannan ya fara ɗiban mutane aiki to ana iya cewa akwai wata kafa musamman kila ta yanar gizo wanda mutum zai iya aiko muku da cewar ya shirya ko yana da wata basira kenan eh akwai kafar da ake muna budewa kafin a fara muke budewa in an gama sai mu rufe saboda kamar in ka bashi a buɗe koyaushe mutane abin ba zai za a sa rana a ce maybe daga goma ga wata zuwa ishirin ga wata duk mai abu ya tura in mutum ya sa a wannan kafar za a tantance kuma akwai alkalai da za su zo su duba su ga masana ne na harkar wannan abin so daga nan shi mutum zai zo yi bayani a tara mutane a gani sai mu zaɓi wanda zai fi kyau in aka zaɓa sai mu je mu masa wani horaswa ta musamman ta yadda kasa wani lokacin akwai mutum tunani daban da kuma a canja tunanin da ya zama abu mai aiki wani yana da tunanin amma saboda ba shi da kwarewar yadda zai canja shi yasa ba zai iya ba so shi yasa mu kai su horaswa ta musamman wanda anan za a taimaka musu su mai da wannan tunanin nasu ya zama abu mai amfani so daga nan kuma sai a zo a sami inda za a je a gwada a ga yana yin aiki ko baya in yana yin aiki daga nan sai a samu masu siyar. masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani alhaji kashifu inuwa abdullahi da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen daidaita muku sautin shirin sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gratiam ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai A da Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. To na farko na haɗin gwiwa ne daga Amadu Abacha Macina da kawo kawo mai goro kumsa. Waɗanda suka ce sashen Hausa na muryar Amurka fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan ku. adalcin shugabanni da sama wa matasa ayyukan yi su ne kaɗai za su kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da suka addabi yankin arewacin ƙasar mu najeriya saboda akwai miliyoyin matasa waɗanda suka kammala karatu suna zaman kashe wando ba su da aikin yi kuma gwamnati ba ta tallafa musu da jaran da za su kama sana'o'in da garo da kawunansu ba shi kuwa abubakar kawo girgir cewa yi salamu alaikum ya hausa hakika mun yi tir da allah wade da harin da 'yan ta'adda suka kai wa manoman shinkafa a garin zabarmari na jihar borno domin abu ne da ya daga hankulanmu ya hana mu nutsuwa ya allah kai mana maganin duk wasu 'yan ta'adda da kuma masu hannu a cikin ta'addancin amin sai sakon yusuf bazuka mai leda gololo jihar bauchi wanda ya ce salamu alaikum hausa yankan ragon da 'yan boko haram suka yi wa masu noman shinkafa mutum 43 a azubar mari a karamar hukumar jere ta jihar borno hakan abin tun da allah wade ne a ƙarshe sai sakon sani muhammad chindo unguwar karofin madakin jihar bauchin najeriya wanda ce salamu alaikum ya hausa muna tir da allah wade da irin rikon sakai na kashi da shugaban muhammadu buhari ke yi wa fannin tsaro a ƙasarmu najeriya ganin yadda a kullum matsalar sai kara ta'azzara take yi ya kamata shugaba buhari ya yi canje-canje a fannin tsaro ko za mu samu sa'ida to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi abubuwan najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin zahar amina fage wacce ta tsaya ni gabatarwa sai kuma julie ledas gresham da ta hada mana shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz baballe